عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na talata biyar ga watan zulhijja bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta arba'in, wanda ya daidai da takwas ga watan agustas shekara ta goma sha tara miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauta da ke lamba 39 yakubu avenue mai galadima a rimi gra e, kaduna a kasar najeriya muna karanta wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a kudurin jagororin nan guda hudu abu hanifa malik bin anas imamu shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na takwas a cikin karatun wannan littafi mun kwana a shafi na goma za mu tashi a daidai fakara ta takwas a shafi na goma inda malam yake cewa wa qala abu hanifata muna har ila yau a cikin bayanan da imamu abu hanifa ya faɗi dangane da kaɗaita Allah tauhidi a zantuttukansa a ɓangare na tauhidi da kuma mai da martani kan waɗanda suke da gurɓataccen aƙida to nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace wallahi ta'ala yud'a min a'la la min asfali لأن الأسفل laysa min wasfi ar-rububiyyati wal-uluhiyyati fi shay'in imam abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa wallaha ta'ala yud'a Allah madaukaki ana kiransa min a'la la min asfal daga sama ba daga ƙasa ba li'anna al-asfala saboda ƙasa laisamin wasu wasfi rububiyya bai daga cikin siffata aikace aikacen Allah wal uluhiyyati da kuma kadai Allah da bauta fi shay'in akai da komai abinda Abu Hanifa yake nufi anan shine wannan bayanin da Imam Abu Hanifa ya koro da ya ce wallaha ta'ala yud'a min a'la Allah maɗaukaki ana kiransa ne daga sama bi ma'ana idan mutum zai yi addu'a yana ɗaga hannunsa ne yana kallon ina sama wannan yana nuna isbatul ulu lillahi ta'ala yana tabbatar da aukaka na Allah maɗaukaki. saboda sifatul ulu sifa ta sifa ce zatiya ga Allah maɗaukaki. saboda haka akwai uluwul zat akwai uluwul qahar sannan kuma akwai uluwul makan inda Allah yake daukakakke ne shine uluwul makan uluwul zat zatin Allah daukakakkiya ce sannan uluwul qahar kuma ɗaukaka ta Ubangiji yana ɗaukasa bayinsa kan yadda ya ga dama da tsarin da ya ga dama shi ne wa huwal ƙahiru fauka ibadihi Shi ne wanda ke tankwasa bayinsa yana samansu. su kaga ulul makan a amintun manfis sama wannan ya nuna wanda ke sama shin yanzu za ku lamince ga wanda ke sama an bi kumul ard a ce ya rubta da ƙasa da kuka cikinta kaga wannan yana nuna ɗaukaka ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan gaba raddi ce ga jahamiya da mu'tazila da kuma maturidiyya da asha'ira da karamata da sauran waɗanda suka bi su akan wannan wanda asali aƙida ce ta falasafa suka ɗauko wanda suka ce ba a cewa Allah na sama saboda in an ce Allah na sama an masa iyaka saboda haka shi ba a sama yake ba yana ko ina ne bal sun ce duk ma wanda ya ce Allah na sama suka ce kafiri ne shi to kaga sun karyata Qur'ani sun karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sun karyata fitra dan adam yanda Allah ya ɗabi'antar da dan adam kai cewa Allah madaukaki ne to in ana addu'a a ga ɗayan biyu ko dai a rike tafin hannu a hada in ana addu'a ba ba haka ake yi ba haka ake yi wa'annan tafin yatsun su kasance suna kallon sama mutum in zai yi addu'a kamar yadda imamu ibn rajab yake faɗi alhambali rahimahullahu ta'ala a cikin jami'ul ulum wal hikam sharhin da arba'in an-nawawi yace in mutum na addu'a bayan da muka saba zaka ga wani yayi haka yana addu'a a'a addu'a haka ake yi Waɗannan tafin hannayen guda biyu ana sa su su kalli sama ne sai mutum ya ɗaga su haka yana addu'a to hadisai guda biyu sun zo akan addu'a ɗayan biyu ne ko dai mutum ya ɗaga hannunsa haka kamar yadda muka saba ko kuma hadisin abdullahi ɗan abbas ya yi haka yana addu'a abdullahi ɗan abbas ya ce idan ya haka yuwahidullah yana kaɗaita Allah bi ma'ana addu'ansa yana nuni cewa babu wanda ake roƙo in ba Allah ba imamu kurtubi ya kawo wannan a bayanin da malamai suka yi akan sabanin addu'a yaya ake ga hannu a tafsirinsa jami'un li ahkamil qur'an a ƙarƙashin wannan sura suratul anbiya a ƙarƙashin ayar da Allah maɗaukaki yake cewa wa zakariyahu izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in Allah ya ce wa zakariyahu da annabi zakariya idna da rabbahu a yayin da ya kira ubangijinsa kuma kiran da yawa Allah ne da an kafiya kira ne a ɓoye cikin dare rabbi la tazarni fardan ya Allah kada ka kashe ni tilo ɗaya ba ni da wato magadi wa anta khairul warithina kai ne fiyayyen magada Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wannan addu'an da yayi wa wahabna lahu yahaya sai muka muke masa kyautan da da ake kiransa yahya a cikin suratul maryam a cikin suratul maryam Allah ce lam naj'al lahu min qablu samiya wannan yahya din bai taɓa samun takwara ba shine yahayan farko a duniya shine sai Allah ce wa aslahna lahu zawja matarsa muka nagarta mai iyalinsa wato iyalinsa ta mai saukin sarrafawa duk umarnin da zai bata za ta bi saboda annabin Allah ne ba zai taɓa sa ta akan me saban Allah ba sai Allah ce sai muka nagarta masa iyali saboda haka idan Allah ya sawwala maka iyali ya nagarta maka ita to ka gama samun moriyar rayuwar duniya ka nema lahira saboda Allah ya baka mata ta gari ya baka gida yalwatacce to ya baka rabin addini ka suka saraguwar sai Allah ya ce wa aslahna lahu zawja ka nagarta masa iyalinsa ne dalili Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat lalle annaba wannan da Allah ya ambata a cikin suran nan suratul anbiya kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna rige-rige wajen ayyuka na aikata alkhairi wa yad'unana kuma suna bautata mana inji Allah suna kiran mu ragaban wa rahaba suna kwaɗayin abin da ke hannunmu mu ba su kuma suna tsoron azabar mu kada mu narkar da shi a kansu sai Allah ce wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankan da kai zuwa gare mu sai kawo sabanin malamai a ƙarƙashin wannan aya wasu malamai suka ce in za ka addu'a haka za ka yi in za ka yi addu'a suka kawo hadisin abdullahi ɗan abbas saboda wannan hadisin suka ci karo da shi ba su ga ɗaya hadisin da ya ce ana ɗaga hannu haka a yi addu'a ba wa'ansu kuma suka ce a'a in za ka yi addu'a haka za ka yi su kuma ba su ga wancan hadisin da ya ce a ɗaga hannu yatsa guda ɗaya haka ana addu'a ba saboda haka in ka ga dama za ka yi addu'a sai ka ɗaga hannu haka yatsa ɗaya abdullahi dan abbas ya ce alama ce ishara kake kadai ta Allah a wajen addu'a shi kuma wannan kai haka alama ce ta nuna Allah yana sama kuma Allah daukakakke ne kaga dukkan su suna nuna daukakar ubangiji kuma suna nuna kadai ta Allah subhanahu wata'ala har har a hadisin Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah yana jin kunyan mutum ya ɗaga hannunsa ya roƙe shi ya sauke hannun ba tare da ya biya masa bukata ba ina fata an gane to kaga wannan yana nuna daraja da ɗaukaka ta ubangiji Allah ba a ƙasa yake ba ina fata an gane saboda haka ne manzo Allah ce Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay shine muhallin shahid kai ne na sama kuma babu abin da ke samanka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa kuma aljannan firdausi suqful arsh wato suqfuhu arshur rahman saman al'arshin uh, saman aljannan firdausi al'arshin ubangiji shine ruf din aljannan firdausi kuma aljannan firdausi kamar ƙubba take wato kaman tomb take a dunkule take a cikinta ne duk wani kayan marmari da sauransu yake fita yake shiga sauran aljannonin ga bayan Allah to ce tamkar wato santaran wato daga ita ake turkudo dukkan wa'ansu kayan marmari da makamancin haka Allah ka samu cikinta shi ne ma yake cewa imamu abu hanifa ce li'annan asala saboda ƙasa ko can ƙasan ƙasa laisa min wasfin rububiyya ba yi daga cikin siffa ta rububiyya ta ubangiji wal uluhiyya da kuma ta Allah a wajen bauta fi shay'in kai ba za a kwatanta shi haka ba wannan magana malam yace ya ɗauko shi ne a cikin fiqhul absat shafi na hamsin da wa qala har ila yau imamu abu hanifa yace وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه إمام أبو حنيفة يتي وهو يغضب ألا ينافشي ويرضى كما ألا ينايده دباينسا ولا يقال أأتي وغضبه عقوبته ba a cewa fushin Allah ai ukubar Allah kamar yadda asha'ira da matudiya suka yi a wajen tawilin wannan wato fushin Allah saboda Allah madaukaki ya tabbatar da yana fushi kamar yadda ya a cikin Qur'ani wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa adda azaban alima kaga Allah ya tabbatar da yana fushi ina fata an gani sannan yace falamma asafuna taqamna منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين هذا ألا يتبتد ألا ينافش ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه شيني محل الشاهد ألا يفشي لشي وأنن أشائر كما تردية كلابية دصورا وأن سكي كنسو irin su mu'tazila da jami'a da ma suka kore gabaki daya suka ce idan an ce al-ghadabu sai suka ce ghalayanu damil qalb li qalb intiqam wai tafarfasan jini da ke zuciya dan neman mai da martani na ba ta gane suka ce to ba zai yiwu a ce wannan siffa ta tabbata ga Allah ba kaga matsalar su sai da suka kamanta Allah da ne da dan adam sai suka kore siffar da Allah ya kore wa ya tabbatarwa da kansa shi sa imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa qul amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala murad rasulillah yace kace amantu billah nayi imani da Allah wa bima jaa 'anillah da duk abin da yazo daga Allah Allah ya fadi nayi imani da shi ala muradillah habisa manufar da Allah ke nufi wa amantu bi rasulillah kuma ka ce nayi imani da ma'aikin Allah wa bima jaa an rasulillah duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni dinnan nayi imani da shi ala muradi rasulillah abisa manufar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka Allah na fushi fushi wanda ya dace da shi ina fata an gane sai mu ce al-ghadabu ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a fushi sananne ne in an ce fushi an san me ake nufi da ne fushi sannan yaya fushin yake ba wanda ya sani kwakwalwa ba za ta iya ɗauka ba saboda ba wanda ya ga Allah ko ina ta an gane sa'annan kuma sai wal imanu bihi wajib yin imani cewa Allah na fushi wajibi ne me yasa saboda Allah ya ba da labarin yana fushi kuma Allah ya sifanta mu'minai allazina yu'minuna bil ghaibi ko wanda suka yi imani da ghaibi sai yace wa su'alu anhu bid'a tambaya cewa yaya fushin Allah yake fushi shi kansa wannan aiki mummuna ce bid'a ce haka Allah na fushi idan Allah ya fushi da bawansa Allah yakan nuna ikonsa kamar wani bidiyo ne da na gani da wasu bayan Allah suka dauke shi a makabarta bidiyon shi ne da kabari za ka gan shi live kabari ne yana ci da wuta suka ce dare da rana ruwa baya kashe shi ga kuma wutan na balbalbal yana fitowa daga cikin kabarin kuma ga kabarin sun haska kuma a cikin nan kasar wannan abin ya fi faruwa kaga me kenan alamar cewa me Allah ya yi fushi da wannan mutumin ko ne a zahiri abin da ke nunawa ina fata an gane to saboda haka a hankalce ɗabi'a ta hankali ta nuna cewa Allah na fushi nafsi na ƙur'ani da hadisi duk sun tabbatar da cewa ne Allah na fushi saboda haka wajibi ne mu yi imani da Allah na fushi idan mutum ya saba wa Allah Allah idan yayi fushi da shi shikenan ina fata an gane haka kuma idan mutum na biyayya ga Allah zai kai matsayin da Allah zai yarda da shi idan Allah ya yarda da shi to baya ƙara fushi da shi abinda Allah yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan lokacin da aka je wato Hatib bin Abi Balta'a ya bayyana sirrin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fathu makka ya ba wata mata ta daura a gashinta za ta tafi ta je ta gaya wa mutanen makka Allah ya sanar da turo mala'ika jibrilu ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tura Ali bin Abi Talib su je su tarbi matan a wuri kaza kuma suka je suka tada ita muhallin shahid a ciki lokacin da Ali bin Abi Talib ya dawo da saƙon. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yace da'ani adribu unuqahu ya rasulullah fa innahu munafiq bari in sare wuyansa ya ma Allah munafiki ne sai manzan Allah yace la ya Umar innahu badriyun yace a san ya halici yakin badar ba la'alla Allah tala ala ahli badr Allah ya duba zukatan duk sahabban da suka halici yakin badar وقال لهم اسمعوا ما شئتم فقد غفرت لهم لكم ku aikata duk abin da za ku aikata na kuskure na riga na yafe muku yafi yadda ne muku ba zan ƙara fushi da ku ba a wannan wata daraja ce ko to Allah yana yadda radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da sahabbai su ma sun yadda da Allah subhanahu wataala amma asha'ira da suka tashi da maturidiya da kullabiya da sauransu karamafa da ma wanda suka kore daga cikin jami'a da mu'tazila sai suka ce ghadabuhu uqubatuhu wai fushin Allah ai uqubar da Allah yake yi kaga yanzu canza ma'anar fushi ko zuwa wani abu daban sannan bahu yadda da Allah yake yi ga bayinsa suka ce sawabuhu ai ladan Allah ake nufi ba yaddan Allah ba kaga anan sun yi harfin nusus an zahirihi sun canza nassi daga zahirinsa zuwa saɓanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa saboda a cikin siffofin Allah ya rabu kashi biyu akwai zatiya akwai fi'iliya zatiya siffa ce ta zati na ubangiji fi'iliya kuwa siffa ce ta aikace aikace wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi kaman azurtarwa kashewa rayawa da makamancin haka da kuma ta da mutane da kuma kirkiro ababai duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin wato aiki na ubangiji kuma yana yi ne lokacin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala kaga anan fushi yana daga cikin sifa ce fi'iliya sifa ce ta Allah ta aikata aikatan ubangiji bayinsa sun saba masa ya yi fushi sannan ga hadisin ashabu kutubu sitta ko tis'a ma hadisin abu huraira hadisin shafa'a hadisi ne mai tsawo inda muhallin shayar a ciki fayafuna adam mutane za su zo wa annabi adam fayaqulun sai mutane su ce ya adam ya kai annabi adam anta abul bashar kai ne kakan mutane wa qad khalaqaka Allahu bi Allah ya halice ka da hannayensa guda biyu masu albarka wa nafakha fika min ruhi ya busa a cikin rai wa amara malaikata fasajadu lak Allah yayi umarni ga mala'iku su maka sujjada kuma suka yi maka sujjada amma tara ila ma nahnu fi أما ترى إلى ما قد بلغنا أما تشفع لنا إلى ربنا وكذا da muke ciki ba. ashe ba za ka nemo mana ceto a wajen ubangijinmu ba fa ƙulu adam sai annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya ce inna rabbi kad ghadiba al yau ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla a yau din na ranar tashin kiyama Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin ba zai ƙara yin fushi irin wannan fushin ba sai ce innahu hani an akli shajara fa tuhu.' Allah ya hana ni cin wannan itaciyar kuma na saba masa nafsi nafsi ruwayin imam muslim kenan Ruwayin imam al-bukhari yace nafsi nafsi nafsi sau uku Ruwayin imam tirmidhi da imam abu dawud da imam an-nasa'i da ibnu ya zo da nafsi nafsi nafsi sau uku amma ruwayan imamu ahmad a cikin musnadinsa sai ya ce nafsi nafsi nafsi nafsi sau hudu haka ruwayan imamu ishaq bin rahuya a cikin musnadinsa shi ba ya zo da shi kaga muhallin shayid a ciki shine Allah na fushi gashi nan manzon Allah ya ba da labari a cikin wannan hadisi bayan ga ayoyi da suke tabbatar da hakan cewa Allah na fushi bayansa idan suka saba masa wannan malam ya ce ya ɗauko shi ne har ila yau a cikin alfiqhul a shafi na hamsin da shida wa sakata alaihi muhaqqiqul kitab al-kautsari malam ya ce amma shi al-kautsari ta hakikin da yawa wannan littafin da ya zo wannan za'an ya yi shiru ya jingina shi bai yi bayani a kansa ba sai dai akwai nuskata ta alkawani akwai eh, nuska ta alkaurani imam alkaurani nuskarsa haka ya zo ya tabbatar da cewa magana ce ta imamu abu hanifa inda yake warware maganganu da yake tattauna wajen warware wa mutane shubha a baban aƙida ta ahli sunnati wal jama'a kuma shine abinda salafus salih suka tabbatu a kansa kaga wannan magana akwai raddi da jahaniya da mu'tazila da asha'ira da maturidiyya da kullabiya da sauran falasafa na yunan waɗanda suke korewa ubangiji siffofin da ya tabbatarwa kansa shi sa ibnu taymiya yake cewa a cikin wato lamiyarsa yake cewa wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل يتي دكا صفوف الله سبحانه وتعالى أمرها إنا بيبينتا إنا كرنتاسو كمريندا wato nagartattun bayan Allah na farko suka carato ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffan da a'a wato manzon Allah ya tabbatarwa da ubangijinsa ko ubangiji ya tabbatarwa kansa a cikin littafinsa malam ya ci gaba da cewa wa qala imamu abu hanifa har ila yau yace wala yushbihu shai'an min al-ashiya'i min khalqihi wala yushbihu min khalqihi lam yazal wala yazalu bi asma'ihi wa sifatihi Allahu abu hanifa nu'man bin thabit kufi rahimahu Allahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa wala yushbihu shai'an min al Allah bai yi kama da wani abu daga cikin ababe ba min khalqihi na halittunsa wala yushbihu min khalqihi shi kuma Allah bai yi kama da halittunsa ba ina fata an gane babu wani abu daga cikin halittunsa da ya kama da Allah sannan kuma shi Allah ubangiji subhanahu ta'ala bai yi kama da wani abu daga cikin halittunsa ba lam yazal bai gushe ba wala ya yazalu kuma ba zai taɓa gushewa ba bi asma'ihi wa sifatihi yana tabbatuwa da sunayensa mafi kyawu da siffofinsa madaukaka anan yana kore tamthil wa tashbih yana kore aqidan mumassila mushabbiha da cikin jahamiya da mu'tazila waɗanda suke kamanta Allah da halittunsa ina fata an gane su sun ce wai Allah yana magana da ɗan adam da abin da kwakwalwarsa zai iya ɗauka Allah ya ce yana da fuska fuska irin na ɗan adam yana da hannu hannu irin na ɗan adam ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kalimat eh, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba Allah ya fi karfi a fatanta shi da haka shi sa ibn abi a cikin ha'iyarsa sai ya ce wa laysa bi mauludin وليس بوالد وليس له شبح على المصبح Allah laisa bi maulud ba haife shi ba wa bi walidin kuma bai haifa ba wa lahu shibhun babu wani abu da yayi kama da shi ta'ala musabbahu wanda ake tasbihi domin sa ya ɗaukaka ya girmama a ce akwai wani abu da ya kama dashi. Allah ce hal ta'lamu lahu samia shin ka taba ganin wani kafara ga Allah akwai shi yake aikin da Allah ke yi ya kashe ya raya ya azurta ya talauta ya baka lafiya ya kwace lafiyar ya akwai shi babu walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani tamka ko kini ga ubangiji shi sa wani mawaki yake cewa a'ubadal masih lana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu idza mata al-ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fa hal hadha ilahu ta'ala Allahu an ifki an-nasara sayus'alu kulluhum amma iftarahu yace a ubad al-masih lana su'alu muna da tambaya ga masu bautatawa annabi Isa dan Maryam nuridu jawabahu mimman wa'ahu muna son amsan shi ga wanda ya kiyaye magana daga cikin maganarsu idza mata al-ilahu bi sun'i qaumi idan Allah ya mutu saboda mummunan aikin da mutane suka yi amatuhu fa hal hadha ilahu sun kashe shi wai don Allah wannan Allah ne zai yu sai ce fa hal hadha ilahu ta'ala Allahu an iskin nasara Allah ya girmama akan kaje da kristoci nasara suka jingina wa ubangiji suka ce ya mutu ko aka ce kuma me ya mutu ya tafi ina sama Allah ce wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba kashe shi ba ba su tsire shi ba sai dai an kamanta musu irin siffan annabi isa ga wani aka jefa mai an rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga shi ya tafi shi zuwa gare ka hadisin Yawwas bin Sam'an al-Kilabi wanda Imam Muslim ya rawaito a sahihinsa ya nuna Annabi Isa zai zo tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansa na daga lu'u-lu'u daidai gab da sallan asabahi zai sauka a garin Makka. Har wanda ke limamin da aka tsaye da sallah an yi ikama a lokacin zai gane wannan Annabi Isa ne ya ce ya zo ya sallah sai ce a'a ka yi sallan ai an kai da ikaman nan domin ka ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne limaman juna sannan annabi sai bi shi sallah ina fata an gane kaga annabi Isa yana nan dare. kuma zai dawo doron ƙasa sannan ya mutu me dalili Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halice ku a cikinta za mu mai da ku kuma daga cikinta za mu fitar da ku wani lokaci na daban inda annabi isa Allah ya ɗaga shi sama dole ya dawo ina ƙasa ya zo ne ya cika wannan alkawarin da Allah ya ce mi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai ya tabbata kuma hadisi ne ingantacce har zai kashe dajjal a babul lud a Palestine haka annabi eh, manzo Allah ya ce zai kashe dajjal a babul lud a Palestine kaga wannan yana tabbatar maka da babu wani abu da yayi kama da ubangiji shi sa sai ke amatuhu hal hadha ilahu sun kashe shi shin wannan Allah ne a ce an kashe Allah sai ce ta'ala Allahu an iskin nasara Allah ya girmama akan wannan kage da nasara suka yi suka jingina wa Allah yusalu kulluhum amma tarahu dukkan su sai Allah ya tambaye su akan wannan kage na ƙarya da suka yi suka jingina wa Allah suka ce allansu ya mutu ina fata an gane Allah babu wani abu da ya kama da shi kamar yadda imamu abu hanifa ya ce lam yazal bai gushe ba wala ya zalu kuma ba zai taɓa gushewa ba bi asma'ihi wa sifatihi yana da sunaye mafi kyawu Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai ce na ladina yulhiduna fi asma'ihi zauna ma kanu ya'malun ga Allah maɗaukaki sunaye mafi kyawu kaɗai suka tabbata sai Allah ce fad'uhu biha ku bautata masa ku kira sa da wa'annan sunaye sai ce wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku kale wa'anda suke takatar da ma'anan sunayen da Allah ya tabbatar wa kansa sai yuji zauna ma kanu ya'malun da sannu za a saka musu akan abin da suka kasance suna aikatawa na canza ma'anar sunayen Allah ko Allah Allah ya tattali wa'ansu sunaye ya ajiye gare mu gare ka cewa mu kaɗaita shi da su mu kira sa da su sa'annan mu mu bautata masa da su mu haddace su mu musamman sa mu nemi bukatocinmu da su sai Allah ya ban mana wa'annan sunaye a matsayin ibada sai manzala ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina sunan mi'ata illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 da ya tattala ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye ta ya san ma'anarta ya yi aiki da ita ya kaɗe ta Allah a komai na rayuwarsa ya gama shiga aljanna ina fata an gani sai ce ya gama shiga aljanna sai ya ambato wannan haka hadisin bukhari da muslim ya zo amma akwai ruwayan imamu tirmidhi ruwayan imamu tirmidhi sai ya zo da ambatan wa'annan sunayen Allahu Ar-Rahmanu Al-Maliku Al-Qudusu As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbiru Al-Khaliqu har zuwa ƙarshe muhallin shayar a ciki wannan ruwayar da take hannunmu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba wani marwaici hadisi da ake kira Walid bin Muhammad shine yayi yi idirajinsa in an ce idiraji a ilimin hadisi shine ya shigar da shi asalan hadisin kai ka ce ba daga manzan Allah ya fito to a ciki akwai sunayen da bai zo a ƙur'ani ba kuma bai zo a sunna ba da farko akwai albaki albaki ai a ciki akwai albaki ko albaki ba sunan Allah bane siffa ce ta Allah shine ya zo a wuri ɗaya a ƙur'ani shine wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ina fata an gane kaga wannan siffa ce kuma ba suna ba malaman tauhidi kuwa a babun Asma'u wa sifat suke cewa kullu ismin sifa wa laysa kullu sifatin ism duk sunan Allah yana haɗe da siffar ubangiji shine asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun alami ne kuma sifa ne kowane suna yana rike da siffansa walaysa kullu sifatin ism amma ba kowane siffa ta ubangiji bane ake ciro sunan Allah subhanahu wata'ala a cikin sa ina fata mun gane to saboda haka wajibi ne mu gane bambancin wannan a cewa wannan sunar ba suna ba ce siffa ce kuma akwai bambancin suna da siffa sannan akwai har ila yau a alƙadimu alƙadimu Allah bai taɓa kiran kansa da suna alƙadim ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa kiran ubangijinsa da suna alƙadim ba Allah ya kira kansa suna ne al-awwal هو wal والآخر والظاهر huwa وهو بكل شيء عليم kaga haka Allah ya kira kansa da shi haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'udin yace Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay kaga da sunan da manzon Allah ya kira Allah da shi kenan haka ma Allah subhanahu wataala da sunan da ya kira kansa da shi kenan farkon mutumin da ya fara kiran Allah da wannan suna alqadim shine Jaham bin Safwan Jaham bin Safwan shi kuwa asalin ma bai yadda da Allah ba jihar bin safan sai da kwana arba'in yana shakka akwai Allah ko babu da ya gama kwana arba'in sai ya ce ya gama tunani kenan firitinka sai ce la yuqalu bi anna Allah mawjud ba za ka ce akwai Allah ba wala gairu mawjud kuma ba za ka ce babu shi ba wala fis sama ba za ka ce Allah yana sama ba wala fil ard ba za ka ce yana doron kasa ba wala fi shar ba za ka ce Allah na gabas ba wala fil gharb ba za ka ce yana yamma ba wala an yamin ba za ka ce yana a gabas ya ko yana arewa ba wala an shimal ba za ka ce yana kudu ko arewa ba la dakhil al'alam ba za ka ce yana cikin duniya ba wala kharijahu kuma ba za ka ce yana wajen duniya ba to wannan ne kenan babu kenan ko ina fata an gane to kaga a wannan gaba haka jahan bin safwan ya ce kuma jahan bin safwan asalin wannan mummunan aqidar ya ɗauko ta ne daga malaminsa malaminsa waye shi ne ja'ad bin dirham shi kuma ja'ad bin dirham ya ɗauko wannan aƙida daga wani malaminsa shi kuma malamin ja'ad bin dirham wani kirista ne da ake kiransa susan ta fata an gani shi kuma susan dinnan asalinsa ya ɗauko shi ma wannan mummunan aƙida ne daga wani bayahudi da ake kiransa taluta ina fata an gane ya ɗauko wannan aƙidan da ake kira wato wannan aƙidan da jami ya ɗauka daga wani Bayahude yahude shi kuma wannan Bayahudan da ake kira taluta ɗan babban wannan Bayahudan yahudan da ya yi wa manzan Allah sihiri ta dalilin sihirin Allah ya saukar da mu'awwizatai ne kula Audu bi rabin falaq da kula a'udhu bi rabbin nas shine labid bin a'sam al-yahudi ina fata an gani labid bin a'sam al-yahudi ah labid bin a'sam al-yahudi shine ba yahudan da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asiri dalilin da yasa yayi wa manzon Allah asiri wai ya kashe manzon Allah su huta da fitinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hada baki da yaron nan da yahudi dake zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ibo gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gashin sai ya hada shi a cikin wato karan abin da ɗin dabino da kum sai ya nannaɗe shi kulli guda goma sha biyu sai je jefa shi a wata rijiya da take wajen madina rijiyar sai da ta koma ruwan rijiyar ya koma jawur to da yawa manzo Allah asiri asirin dan ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai asirin bai yi aiki akan manzo Allah na kashe shi ba kawai abinda asirin ya iya yi na tasiri a jikin manzo Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya biya wa iyalinsa su na aduwa na zamantakewa na aure wani ya zauna sai ji kamar ya biya musu bukata alhali kuwa bai yi ba hadisin na nan a cikin bukhari da muslim yace wata rana fada'autu Allah yace sai na roki Allah ina kwance manzo Allah a faja'ani rajulani mutane biyu sai suka zo min ɗaya tsaya a kaina sai sai tsaya a kafana sai na wanda ke tsaye a wajen kafa sai ya tambaya ya tambaye na ce ma sabon. me ya same shi sai na kai yace matububun sai malam ya ce an mai tsubu ta ji kalman kenan matsubumun an mai tsubbu sai ce man tabbahu waye ya mai tsubbun sai ya ce rajulun yahudiyun yuqalu lahu labid bin asam wani mutumi ne da yahudi ana kiransa da suna labid bin asam fi mishfin wa mishafatin a cikin kum da abin kum ya daure ya jefa shi a rijiya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya farka sai ya umarci sahabbai ya ce a je a haƙari rijiyar aka ciro a kulle guda goma sha biyu sai Allah ya saka mai da mu'awwizataini kula a'udhu bi rabbil da kula a'udhu bi rabbin nan. sai manzan Allah ya karanta sai ya ce fashafanillahu sai Allah ya warkar da ni ina fata an gane to a wannan gaban sai mu'tazila mu'tazila sai suka ce wannan hadisin ya fada babin abin da ake kira khabaru ahad in an ce khabaru ahad a aqidan su ya fada wani tsari da su suka tsaro shine hadisi aziz a wajen malaman hadisi a wajen malaman usul fiqi suna kiransa suna kiransa khabaru isnaini shine aziz sannan gharib shine Khabaru wahid sannan sai mashhur ne khabaru salasa wajen malaman usul fiki sai suka ce ya fada cikin wannan babin kuma duk hadisin da ya fada wannan babin ba a aiki da shi a aƙida, amma ana aiki da shi a hukunce-hukunce mutazila saboda sun samu daula a lokacin da ma'amun ya hau shekara ta 198 bayan hijira lokacin da ma'amun ya hau kan wato khalifanci sai aka samu wani mutumi ba mu'tazili da ake kiransa Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili sai ya raɗi wannan shugaba sai ya dasa mai wannan mummunan aqidar dalilin wannan sai shi kuma ya mai da shi shine shugaban alƙalai na duniya a wannan lokacin kwatan da shine shugaban alƙalai sai ya nuna musu duk malamin da ya ce an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri aiki a kansa wato yana da gurɓataccen akida a dake shi ko a kama shi sannan duk mutumin da ya buɗe baki yace Ƙur'ani maganar Allah ne ba halitta ba yana da mummunan aƙida a dake shi kama shi a ɗaure shi kai ta azabtar da malamai a wannan lokacin saboda wannan akidar da shi wannan mutumin ya dasa har ya mutu wato ma'amun ya mutu sai wasiqun billa ya hau da wasiqun billa ya hau shi ma haka ya ci gaba da azabtar da mutane saboda yana tare da shi sai mu'tasim billahi ya hau shi ma haka ya ci gaba da azabtar da mutane har sai da ya mutu mutawakkin billah ya hau sai ya ce duk malaman da aka kama su aka ta azabtar da su a sake su alƙali su ci gaba da karantar da mutane a kan sunna dalilin wannan mihna ali bin madini yake cewa a imamu ahmad nasara Allah hadhihi al-umma bi rajulaini bi abi bakr fi ayyam ar-ridda wa bi imam ahmad fi ayyam al-mihna yace Allah ya ba da nasara ga al'umman manzon Allah da mutane biyu sayyidina abubakar a lokacin da mutane suka yi ridda da kuma imamu ahmad a lokacin da aka shiga cikin wannan musiba musiba ta wanne ta khalqul qur'an ina fata an gane sai da aka shekara 32 tun daga 198 sai da aka zo 232 sannan aka samu nasara aka cigaba da karantawa to su su yadda da wannan a wannan gaba ba to shi sa nan imamu abu hanifa ya ce to mu a aqidan mu ta'ala sunna mun yi imani da sunayen Allah da kuma siffofin Allah kamar yadda Allah ya siffanta kansa da shi ina gani a wannan gabar ya kamata mu tsaya a saboda lokacin mu yayi idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan gaba ta goma sha ɗaya insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.